Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ga masu sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kuma suna iya samun wuta tashar VOA afrika mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya duk a jamhuriyar ta Nijar. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe yana yada zango ne a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya tare da wakiliyarmu a can Binta Ibrahim wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. To sai a gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. masu sauraro mu da sake sada da ku a cikin zauren namu na yau da gobe. Bayan da aka kammala zaɓe na shugaban ƙasa a ƙasar Amurka, sakamako ya fito inda aka samu tsohon shugaban ƙasa Donald Trump shine ya ci wannan zaɓe da aka gudanar a ranar biyar ga watan Nuwamba wato talata kenan da ta gabata. A cikin zauren namu na tare ne da Hajiya Hafsat Baba da kuma Muhammad Ibrahim ya ba wanda zamu tattauna da su akan bayan zaɓe. itabiwa is a To masu sauraro a wancan karan mun tattauna an duba yiwuwar waye zai ci menene abubuwan da suke masu ban sha'awa a game da yadda suke gabatar da a yakin neman zaben su a maudu'an da aka gabatar waɗanda suka kawo canji din ko kuma suka ba da ƙuri'an duk dai mun tattauna a cikin wancan shirin. Ta wannan shirin dai zamu tattauna ne akan shi sakamakon zaben yadda aka gudanar da shi wannan zaben cikin lumana bayan da misali kila ake ganin sa a nan wuraren ba yayin da har aka gama ba mu ji an ce an yi rabon taliya da su omo ba saja ko kun gani a TV ana ta bada um, ko umbrella ko kuma ruwan sha a ce to da Allah a dangwala mu kuma hmm, daloli na ta yawo a ba mu gani ba ya zaben ya gudana a da kuka kalla da ko rahotanni da kuka samu a yin da kuka dinga bibiyan shi wannan zabe da aka gudanar hmm. to eh, bari mu fara da hajjiya hmm. kin bibi shi wannan zaɓe da kuma irin gwagwarmayar da aka yi mm. tsakanin zababben shugaban ƙasa yanzu mm. a donald trump mm. da kuma ita wanda ta yi fafa ta kallabi tsakanin rawana wato kamala harris wadda take mataimakiyar shugaban kasan da suke kan mulki a halin yanzu eh gaskiya mun kalla kuma mun ga abin ban sha'awa mun ga darussuka da yawa kuma mun ga yadda abubuwa suka gudana da yadda duk bayan sun gama ranar su ta ƙarshe mm. ta tabbatar da cewa suna ta ƙoƙari su fito da mutane a yi zaɓe da kuma yadda kowa ya koma yana dakon jiran me zai kasance to wannan gaskiya ya ba mu sha'awa kwarai da gaske kuma kamar yadda na ce mun fahimci darussuka da yawa mm. kuma a wannan zaɓen kamar yadda kika faɗa mu ba mu ga wata taliya ba ba mu ga wasu an keɓe suri ɗaya ana ba su ɗari biyar biyar ko dubu biyu su sai su dangwale ƙuri'a ba kai hatta ma wa'yansu ma sati biyu sati uku ma kafin a yi zaɓen aka ce suna ba ma sai sun fito sun bi layi ba hmm. suna iya aikawa da abin nan shi ta wasiƙa ta eh. gidan waya eh. yau wasu je su kaɗa ƙuri'a su hmm. su koma gidansu su yi zaman su saboda ƙila ko layin cinkoso da sauransu so shi ma kin san wannan babban muhimmin abu ne kuma ba sai wani ya tsaya a kanka ba hmm. wallahi ya ga ina ne ka jefa ko kuma yaya aka yi sannan kuma abin da ya ƙara ƙarfafa min abubuwan da na kalla shine yadda suka fito suka yi yakin zaɓe kowanne ba wanda ya kwanta ya huta a cikinsu kuma kada ki manta ita kamla eh, abun da zan ce ya kamata a ce kamar ta samu wajen kila kusan shekara tana bin tana yin wannan yakin neman zaɓe to amma kuma kin san a yanda ta zo mm. saboda shi shugaban ƙasa Biden din ba zai iya ba sai da kuma aka ga ba zai iya ba kuma ya ga cewa dole ya sauka din ƙwararren lokaci kuma ya sauka amma ta yi ƙoƙari cikin wata uku ki ga irin ƙuri'o'in da su samu amma kada ki manta shi kaman shi wanda aka zaɓa yanzu Donald Trump kin ga yayi shekara hudu yana yana mulki saboda haka akwai abubuwa da yawa da ya fahimta sannan ya zo ya shekara hudu baya kan mulki amma kuma duk da haka nan bai huta ba yana na yana bibiyan yadda zai ya sake koma kafin Allah ya zo yanzu ya sake dawo da shi domin ya koma so saboda haka ah, darasi ne wanda ya kamata a ce ah, duka ko ina ma ba ma a nan Najeriya ba duka Afirka dai mun koya. Mm. To, um, Ibrahim Yaba, abubuwan da yake na ban sha'awa shine ɗaya daga ciki kan shine kasancewa shi wannan wanda yake zababben shugaban ƙasar da aka samu yanzu wato Donald Trump ya taɓa zama shugaban ƙasa a Amurka wanda aka sha gwagwarmaya da shi ya shiga kotu aka ma yi tunanin kila za a iya hana shi sake yin takara a ƙasar amma a ƙarshe dai gashi ya samu dama kuma ya takaran har ya samu nasara. a cikin irin abubuwan da mukan samu a najeriya shine lokacin da aka zaɓi za ga ba kasafai ake samun wanda aka kayar ya yarda da cewa an kayar da shi ba ya karbi kaddara mm. shin kana gana wannan zaben da aka yi tsakanin ita kamala harris da donald trump ita din ta ba da kai buri ya hau? E gaskiya ne kamar yadda hajiya ta yi bayani ne gaskiya dole ne akwai darussa da ya kamata ya kasance cewa a koya a yanda ya kasance cewa suke gudanar da zaɓukansu. Na saurari kalam da ta yi jawabin ta kenan na yadda cewa an kada ta mm. inda a cikin jawabin cikin murmushi ma take take take su magoya bayan ta jawabi akan cewa an kada ta ta sun kuma yadda da sakamakon wannan ah, zaɓe da ya kasance cewa mutane suka yi sai dai ko wani abu take so a sani shine ba wai sun yadda cewa shi ko shi ne ko ya fi su karɓuwa bane wajen zama a'a sun yi imani ne kuma sun amince da dokan tsarin wato constitution ɗin ƙasar su don haka wannan abun shi ne ya kasance suka amince ba tare da wani bata lokaci ba sannan kuma take bayanin cewa za ta ci gaba da gwagwarmaya na kare eh, haƙƙin eh, su mutane marasa ƙarfi a garin duk da cewa ba ba ita aka zaba da sauransu ba mm. wanda yana nuna miki a yayin da na saurare ta hakikanin gaskiya har take shi ba shi kan shi ma eh, shugaba Trump din da aka zaba shawara ya zama shugaba na kowa da kowa a kasar mm. to wannan abun a lokacin na saurare ta sai na tuna da abin da ke faruwa a nan ah, mu a duk lokacin da ya kasance cewa aka ce an yi zaɓe abin da za ka fara ji kawai shine za a je kotu za ta fara ji in ma ba in ma ba a yi kone kone ba mm. in ba a je gidan wancan an kai mai hari ba in ba kai mai wancan yan magoya bayan hari ba in kuma ba wannan shi da zaki ji sai ka ji an fara magana zuwa kotu daga tribunal sai a ce an je kotu daga kotu a ce an je supreme duk wannan sai ka ɗiba wajen kusan shekara ɗaya Allah ta gubar mai a kotu wannan abin kuma yana hana shi wanda ya kasance cewa ya samu nasara eh, a Najeriya na natsuwa eh, ya aiki domin eh. tunanin duk abin da yake yana tunani kuma me zai biyo baya mm. a wani mun ga abin da ya faru a wasu jihohi inda ya kasance cewa aka soke Eh, nan zabuka za su bayan shekara ɗaya a nan Najeriya to irin wannan abun abun da ya kamata yan siyasar mu ya kasance cewa su mai da hankali kuma su koya kullum su dinka saka a gaba a maimakon ra'ayin su in aka ce ba kai ka zaba zaba ba to kai hakuri shekara hudu ne kawai kamar yadda ajiya ta bayyana ta da farko bayan shi Trump din ya faɗi zaben bai zona ba duk da kalubale da ya dinga fuskanta na kai shi kotu da waye amma duk da aka sai da ya nema ya san yin da aka yi sake dawowa ya zama kuma ba wani abu bane ya ji ya nemi ƙuri'a ne da goyon bayan al'ummarsa kuma mm. al'ummar nan wanda ya kasance cewa a yanzu abin da ake magana a mazansu na zaɓuɓɓen shugaban amurka na mm. na arba'in da bakwai ana magana cewa a karo na farko a tarihi da ya bari shi ne bayan kasancewar shi tsoho wanda ya kasance cewa shekara ta saba'in da takwas sannan kuma wanda ya kasance cewa ya soka ma'ana bayan shekara hudu ya sake aka sake zaɓen shi sake dawo sannan kuma shine a karo na farko da ya samu ƙuri'u na collectoral college da ake magana din nan a lokaci ɗaya wanda ya fi samun mafi yawan kura. sannan kuma ya fi samun yawan kura na popular vote wayan mutanen gari ne hmm. to wannan ya nuna cewa mutane ne ma kuma mutane zai kasance cewa suna ra'ayin shi kasance cewa duk da cewa akwai wasu abubuwa wanda kila cikin tafiyar zamu yi magana akan abubuwan da ya kasance cewa aka duba eh, kamar misali goyon bayan musulmai da kuma bakake da yan latino da suke kasan da ba su duk da yake su yan haure din ne kuma yana haure ne ga ma ya kare su daga shigowa kasar eh ba su da zabi eh, hmm. kasantuwan eh, abubuwan da suke zargin ita jam'iyyar democrat ta yi musu a in biden wannan abin yana ɗaya daga cikin misali abin da yake faruwa a gaza kusan kashi arba'in ne da wajen hudu da biyar yan latino din ma'ana wa'inda ma da sauran wa'inda ma ba wanda suka zaɓi shi Trump wanda ba ainihin yan kasar ba wanda ba kasar wanda ba a taɓa eh, samun haka ba a taɓa samun haka ba a tarihin Amerika duk da sun san cewa shi Trump din ba wai shine wai mafi soyuwa ba a wajen su to amma kuma ba kuma sun yarda wai da wasu daga cikin abubuwan da ke so ya yi din bane to amma ba su da zabi illa ko su nuna ma ita Democrat ma'ana ba amma ita kamla din ba mm. Democrat din da kuma Joe Biden abin da ya kasance cewa suka yi cewa ga ɓacin ransu kuma ga kuma a inda kasan da yake tafiya gashi an yi amfani da Qur'an kuma sun yi sun samu nasara abin da suke so to bari mu jiyo ga Hajiya matsayin ki na mace na san kungiyoyin mata a ina a duniya sun dan shiri masu mm. an koma kila sun ce bari su yi masu gwaggwaro saboda kila ana tunanin kamala harris ce za ta samu wannan nasarar eh. saboda ku yi an ku fara shagali to kuma ga yadda abu ya kasance eh. shi kina ganin duk da yake kuma an san cewa kowane kasa an fi samun mata masu mm. su ne suke fi son jefa ƙuri'a mm. to amma ga wannan karan macen ta fito kuma bata samu wanda kina ganin akasi aka samu daga wurin bangaren matan ba su fito sun yi ba ko kuwa a'a mazan ne suka fi su yawa shi sa ba ta samu ƙura'an da ake bukata din ba to ni ina ganin kaman ta samu soyayya jama'a ta sun fito kuma jama'a sun fito kuma sun gwada mata kauna amma kamar yadda na faɗa miki daga farko kin san kamata ya a ce da Biden ya ga cewa ba zai iya ba to da ya sauka da wuri saboda a bata sarari amma ki duba ki gani a cikin wata uku abubuwan da ta samu ta yi hmm. ki duba ki ga a cikin wata uku eh, kashi nawa ta samu na waɗanda suka jefa mata ƙuri'a hmm. ko su wannan popular vote din wajen ɗari biyu da wani abu ta samu hmm. a, cikin wata uku sannan kuma ki duba ki ga irin yakin neman zaɓen da ta yi da kuma waɗanda suka mara mata baya a cikin wata uku kuma kada ki manta ita fa ba baturiya ba ce shi ma wannan ana kallon shi saboda ana ganin ita ma ba kuwa ce kin gani ba kamar lokacin da ita Hillary Clinton ta zo ba kin gani. so duk irin waɗannan abubuwan kuma sannan mutane dole da yake Eh, eh, ita ce mataimakin shugaban kasa akwai wasu hukunci da ba za ta iya zartarwa ba sai shi shugaban kasan ne zai zartar saboda haka yaƙe yaƙen nan da ake akwai tana da tarnaki akan irin abubuwan da za ta yi amma zuciyarta tana tare da su saboda ba macen da za ta ga ana kashe mata ana kashe tsofaffi ana kashe yara da sauransu sannan kuma inda a ce ita ce shugaban kasar ina ganin da ba za ta yadda a yi haka nan ba daga ƙarshe don saboda an riga an abu ya riga ya faru muna da shugaban kasa yanzu a Amurka mm. wato a Donald Trump mm. wanda eh, ce ya dawo ne kan eh. kujerarsa da ya bari mm. shekara hudu da suka wuce mm. wani fata muke da shi ga wannan shugabancin kuma musamman ga kasashen afirka mm. wanda amfani za mu iya samu daga shi wannan shugabanci na donald trump duba da kila yadda aka yi wancan karan ko wani abu muka samu daga shugabancinsa da kuma yanzu wayansu irin tsare-tsare kuke ganin ya shimfiɗa wanda zai iya shafan mu. Eh to in kin duba shi ko a wancan lokacin da ya kasance cewa mulki bai wani mai da hankali wajen sauran kasashen waje akan yaya suke ba yana da wannan ah, ko in ce na kasu a wannan bangaren shi fa a kullum tunanin sa kawai America hmm. mutanen sa kawai yake tunani hmm. bai cika in kin duba ai ko a wancan lokacin ya samu ah, sabani ba a yi da su da yan NATO din na kasashen NATO din ya in an zo wani abubuwa ma ya ce bai san tsoma baki akan abin da ba na kasar sannan kuma wannan yanzu magana da ake wannan yakin da ake a Ukraine din ya riga ya nuna cewa shi da ya hau fa ba bata lokaci kawai zai kawo karshen wannan yaki mm. kuma tun kafin mai hawan an san cewa yana yana kokari yana sukan yanayin yanda yake gina ake bada kuɗaɗe ake ba da kuɗaɗe don cigaba da yaƙi na saboda haka shi gaba shi ina su Najeriya da sauransu babu wani abu da za su iya illa kawai dai kawai su ya kasance cewa a ci gaba da mu'amala na diplomasiya da kuma idan akwai bukatar ne baby ko goyon bayan shi akan wasu abubuwa kila ba mamaki a nema ya kasance cewa a kira nan ban manci ba akwai kalamin da yi akan Najeriya a lokacin wancan lokacin da ake ta kashe kashe yin niki nuna cewa kamar ala kashe wasu mutane akan wasu yan addini akan wasu addini a Najeriya ma kan shi yana can mm, saboda kila fahimtar da aka bashi fahimtar shi shi ba mutum bane wanda za a ce wai kira sauran wasu kasashe ko za su mai da hankali ko suna tunanin kila ba mamaki ya kasance cewa wai a kamar ko zai musu shi shi ko katsalanda ko katsalanda a cikin samun domin ba wannan ba shine matsalar shi ba yana abun da yake abun da babban ko a cikin eh, point din da yake magana mm. cewa shi idan an zabe shi shine maganar koran bakin baki wayanda ke ganin cewa ba bunƙasa tattalin arzikin ƙasa magana bunƙasa tattalin arzikin ƙasa nan su ne babban abin da shi yake gaban shi ba ma magana ko yakin Gaza da wani wannan ba duk da an san cewa goyon bayan shi daga Isra'ila tana nan shi ma ba wani wani to wani fata muke da shi da misali kila wannan karan akwai wani canji da kake fatan kawai fatan kawai shine gaskiya duk yin zai kasance cewa kila idan yanzu an ce ana ganin kamar zai zo da sababbin um, masu ba shawara a wannan gwamnati fiye da domin wasu daga cikin wanda suka yi aiki da shi wancan sun ma kima sake dawo wanshi. so ba sa tare da shi to ana ganin kila ba maki Allah ya sa ya kasance cewa ya duba ya ga musamman yakin nan na Gaza ga Afirka kuma babban zai kawai shine kawai dai Eh, mu dai mu ci gaba da ya kasance cewa in an je majalisar ɗinkin duniya akan wani abu da ake bukata ko wani tattalin arziki ko wani tattalin arziki da zai bukata namu da sauransu to ya dan mai da hankali don a baya gaskiya bai mai da hankali ga Afirka ba Allah ta tunanin kil don ban iya tunawa in ma akwai wata ƙasa da ya ziyarta a Afirka a wasu shekaru ci da yawancin kaza to da haka muna fata kila wannan karnar ba mamaki a samu wanda su ba shawara cewa ya mai da hankalin shi a ga domin Afirka na bukatar goyon bayan ƙasar irin Amerika da mu a samu bukatar tattalin arziki da sauransu. Hajiya. So abin da muke fatan mu gani shine kamar yadda aka ce Najeriya suna neman kujera mm. ta dindindin a majalisar dinkin duniya mm. kuma wannan karan mun ji cewa Biden ma yayi magana da shi shugaban ƙasa Tinubu mm. to saboda haka muna fata cewa wannan magana za ta ɗore saboda Najeriya ta samu ita ma wannan wakilci din sannan kuma muna fata cewa irin taimakawa da Amerika take yi tallafi da take yi ko da yake mun ji kamar ya ce yana son ya rage ko ya soke amma muna fata cewa zai ci gaba da bada wannan tallafi ta sha'anin ilimi ta sha'anin lafiya ta sha'anin kuma tsaro da sauransu to muna fata cewa ya taimaka ya ci gaba da yin abin da ya kamata ba mu kanmu kaɗai Najeriya ba duka Afirka gaba ɗaya. Mm. Madalla. To binta bata yi sallama da mu ba tukunna Mako ɗaya gabanin zaben Amurka na bana, alkalima sun nuna cewa ana kankan tsakanin 'yan takarar shugaban ƙasar wato zababben shugaban ƙasa mai jiran gado Donald Trump da mataimakiyar shugaban ƙasar na yanzu mai barin gado Kamala Harris. To sai dai kuma Trump ya yi nasara da rata mai yawa a ɓangarori daban-daban. Inda ya yi nasara a jihohin raba gaddama masu tasiri ga sakamakon zaɓukan shugaban ƙasa a Amurka. Bisa alkalaman kamfanin dillancin labarai na Associated Press, Trump ya samu ƙuri'un magoya bayansa. Sannan kuma ya yi nasarar samun ƙarin wasu ƙuri'un mutanen da bisa al'ada jam'iyyar Democrat suke zaɓa, wanda suka haɗa da maza baƙaƙen fata, maza 'yan Latino da matasa masu jini a jika. Trump wanda ake tuhuma da aikata laifuka 34 don ba da bayanan karya akan kasuwancinsa a watan Mayu yanzu yana shirin zama ɗan takarar shugaban ƙasa ɗan jam'iyyar republican na farko da ya yi nasarar samun mafi rinjayen kuri'un jama'a a cikin shekaru ashirin. kujerar mulki ta yi kama da kujerar aski a magirma idan yawa kai ne ba wani ka take dorawa ya magirma abin kwaɗayen maimaita ba karyawa giyar mai mulki ta fi giya ta bugarwa maye ba ba dafin mai mulki ya fi gaba da dafi na maciji in an duwa sanin mai mulki ya fi sanin masana tafiya ba karyawa mai mulki ya wuce duk talakawa buri in anduwa halakar mai mulki ta fi gaban halakar 'yan duba ba shari'a mu lura mu duba a kan mu biyewa adan zuwacinmu ba riba ba gudun mai mulki ya fi kama da gudun wata sa'a in an duba. mulki ba maraba da kujerar aski ya mai girma. Kujerar mulki ba maraba da kujerar aski ya mai girma. Idan yawa kai ne gobe wani ka take dorawa ya mai girma. Madalla, to yanzu kuma za mu je ga tattaunawar da Binta ta yi da Bashir Jantili, masani kuma mai sharhi akan al'amuran siyasa. a game da zaben shugaban kasar na amurka wanda ya yi fashin baki akan mahimman batutuwan da suka yi tasiri a zaben na bana ga abin da yake cewa gaskiyar abin da ake ciki shine ba a taɓa samun kalubale a shekara 200 na zaben amurka shugaban kasar amurka a inda wasu suke irin wannan ba tsakanin kamala harris mataimakin shugaban kasar amurka ya takarar democrat da kuma donald trump tsohon shugaban kasar amurka dan jami'ar republican na farko dai akwai road of swing state wasu wasu jihohi guda bakwai waɗanda ana ganin mutum idan akalla ya samu guda hudu daga ciki ko biyar zai iya zama shugaban kasar amurka kamar irin su pennsylvania georgia north carolina michigan arizona wisconsin da nevada zaben amurka ba yawan kuri'u ne ki sake zaben shugaban kasa ba a'a yawan wasu kuri'u na wasu mutane fitattu da ake kira electoral college guda 538 to akalla idan mutum ya sami 270 ya zama shugaban kasa sau daga wannan jihohi suna ba da irin gudunmuwa akan haka na biyu shine party structure wato stronghold na kotu jam'iyya wato kotu jam'iyya a kowace jihohi da wato wannan al'ada nasu ne kowa zai yi kokarin kar a kwace masa wanda yana ganin samun su shi ma zai taimaka masa misali kamar republican kaga kamar texas da florida wannan jihohin su ne kamar su democrat california da new york wa'annan jihohin su ne wannan ma zai taimaka abu na uku shine endorsement na celebrities wasu ah, goyon baya na wasu fitattun mutane da suke a rayuwar kasar amurka ko gansu 'yan wasan kwaikwayo ne ko jaruman ah, kannywood ko ko kuma 'yan wasan balli ko 'yan wasan basket ko kuma wasu mawaka wannan yana zai taimaka kwarai a wannan kuma shi donald trump da kamal harris ne akwai wanda ke goyon bayansa misali kamar Kamal harris malon x ya goyi baya ta na goyon bayanta cardi b yana goyon bayanta ricky martin yana goyon bayanta haka shi kuma donald trump elon musk wannan fitaccen mai kudin duniya yana goyon bayansa da acid rock fitaccen jarumin nan na kanywood da kuma amber roast eh, suna goyon bayansa na hudu shine zabar mataimaki wanda zai taimaka kowanne a cikinsu kafin mu yi sallama da ku masu sauraro za mu leƙa ɓangaren kwalama. Tubar mu shiga madafa, Fatima me za a sarrafa wa masu sararo. To abincinmu ne na zamanin yanzu amma dai a hausance zan iya ba shi suna wainan makaroni. To Fatima to daga mai muke bukata tun da yau waina za a yi ta makaroni. To muna bukatan makaroni shi karan kanta hmm. da su kayan miya a tarugu tattasai albasa sai kuma su karas su green peas da green pepper duk kana iya sawa sai kuma muna bukatan kwai da kuma sinadarin ɗanɗano da gishiri. har da sinadarin kamshi duka don kawai don ya yi daɗi a baki sai kuma a gefe za mu samu kabeji wanda za a yi sos ɗin shi in kuma baka da shi kana iya haɗawa ka yi da nama ko kuma kaza duk wanda kake so kana ɗan dangwalawa kana cin da wainan To, to mu je zuwa ya za a yi a samu wannan shi waina. To da farko in ka samu makaronin ka ka dafa. In ya dahu ka bar ya dafa. shi zalla kawai. Eh. Mm, ka dan sa gishiri. Eh, amma kaka bari ya dahu da yawa saboda ah. za ka zo ka soya shi to eh to in ka samu ka ya dahu ka tsane shi sai ki yanka karas ɗinki da green peas ɗinki sai ki tafasa su ki sa su idan suka tafasu sai ki sauke abin ki ki tsami ki dan sa amma ki tabbatar kin sa gishiri a ciki dan daidai dai sai ka samu wannan kayan miyan nan naka mm. to shi kayan miya zaka iya jajjagawa ko ko kai blending ka nika shi ko kuma ka yayyanka. To wata dai ba dai a sanya dai zama ruwa-ruwa ya laushi. Eh kai yayi ruwa-ruwa ya dan yi dry dry kenan. Ya dan yi kauri-kauri kuma ana sa dinga ganin idanuwan su ko? Yawwa eh. So daga nan kuma sai ka samu kwanka. In kamar makaroni ɗaya kake dafawa za ka iya sa kamar ƙwai uku ko hudu. Yanda dai zai yi ya kama. Sai ka samu shi ma fulawan kaɗan. Mm. Ka ajiye a gefe. Bayan haka nan sai ka zo ka gama jijjiga kayan miyan ka sai ka zuba shi ka haɗa shi a makaronin ka bayan nan sai shi ma ka ɗauko wanda ka buga sai ka zuba shi shi ma sai ka jujjuya komai da makaronin da komai ya haɗu da sinadarin ɗanɗanon komai ka zuba shi ya haɗu sai daga nan ka iya zuba fulawan ka kana iya kwaɓa fulawan da ruwa kaɗan mm. don ya ɗanyi kauri To wato ne kina nufin bayan shi wani makaroni da da na dafa eh. na tsane shi eh. amma ya dahu wanda za a iya ci amma dai ba kai ya yi eh, taushi da yawa to sai in sa shi a gefe shi kuma wani kayan jajjage shi ma na haɗa na tattasai a taruguna da albasa mm. na zazzaga shi yadda dai za a iya ganin sa a shi ma sai in zuba a cikin kwanan da na zuba wannan makaroni eh. sannan kuma shi kwai shi ma in buga shi dai in kara watsa a ciki sai in kwaba <laughs> eh. to sai kuma Sai to sinadarin ɗanɗano ko shi ba a buƙatar sa a wannan matakin ana buƙata mana don ɗanɗano na ai dole ya fito da ɗanɗanon da kake so Don ya yi daɗi a baki mm-hmm. to kana iya sa su seasonings ɗinka su gishiri da yadda je kawai su ɗan kori-korin nan da ana sa eh, ana sawa abin da dai zaka iya dai wanda kake so su ci ma duk kana iya sawa in ma jinjan ne duka ko ma menene yanda kake son dandanan abin ka eh. haka nan za ka sai in kwaba su in jujjuya eh. su haɗe jiki eh. kuma ga fulawa dama kin ce in dan ko in sa mata ruwa ko in dan ya haka da ka barbada shi a hankali na san ba zai eh dan ya haɗu eh ba zai guda ba To daman na gaya muku cewa wainan makaroni ne. Mm. So muna buƙatar tanda. Uwar gida ki samu tandan ki mai tsafta wanda za ki sa a wuta ya dan yi zafi daga nan sai ki dan diga in kina iya amfani da bota kina iya amfani da shi amma dai gaskiya gwamma ka yi amfani da man gyada sai ka fara kwasowa da wannan ludayin naka mm. kana kwaso wannan wato a sa dai mai kamar yadda ake sa man za a yi waina haka nan ne in ka kwaso shi sai ka zuba shi a shi wannan kwababban abubuwan da aka hada makaroni da kwai da komai sai in kamfato shi a <laughs> ludayi sai ka zuba a tandanka to idan kina amfani da tandan na zamani ne wanda ke da murfi zaki iya in kika zuba shi na farko sai ki dan bar shi ki rufe shi ki bar shi bayan dan mintuna kaɗan sai ki zo ki buɗe ki juya don shi ma ɗayan wurin ya soyu to haka nan za ki yi shi. Hmm. Sai in yin kwashe. Wallahi ki ki kwashe da daɗi kuma. <laughs> To Fatima kowace waina tana da yi biyu ko dai ka ci shi da siga ne ko ka ci shi da miya. To shi wannan wainan da me a koko haka nan kawai ake ci shi koko ana masa miya. A'a za a iya mishi cabbage sauce za a iya mishi sauce ɗin kaza ko na nama. Kana yi kana ci yauwa Ko na kayan ciki ko na. Duk wanda ka samu hajiya. a wannan lokacin? Yawa <laughs> sosai dan ko da baka samu nama ba a haɗa da kabejin. Mm. Kabeji dai ka dan samu ka yayyanka shi da kyau. Mm-hmm. Shi ma sai ka zo ka yi sosin din shi. To ya za a yi sosin din shi ya zama sos din? ka bayan ka yayyanka ka wanke shi yayi sai ka nika albasan ka shi ma da tarugu da tattasan ka sai ka zuba shi ka zuba mai a frying pan ɗinka sai ka zuba kaɗan soya shi kaɗan. To bayan ya soyu sai ka zuba kabejin. in ka gama ka zuba kabejinka, za ka iya sa sinadarin ɗanɗano da su gishiri To wato sai ka sa maka kabeji sannan zaka sa eh, To dan ya kama. Mhm. To wannan kayan lambu da kika tafasa a baya sai ki dako su sai ki zuba a sauce din kabejin ki yanda zai kara kayata miyar taki. In baka son shi da ruwa-ruwa sosai zaka ɗan iya rufewa yayi steaming sai ka buɗe to kaga komai in ka bayan ka juya komai ya haɗu mm. bai ba zai samu ruwa ruwa ba amma in kana so da ruwa ka ɗan ƙara ruwa kaɗan eh dan ya ɗan yi romo romo haka mm. Mm. to haka nan kenan ka gama da sauce ɗinka. To kuma dama da nama ne ko da kaza dama ta ta so ta ka gyara ta sai ka afa a ciki. Eh, to haɗa da shi. shi. Baka lafiya ciki lafiya. Ah, Makarona an samu promotion. <laughs> lallai kam. ci lafiya. Insha Allah. Masu haro iyakacin abin da muke ɗauke da shi kenan a wannan rana. Allah ba mu alherinsa. Madalla a gaida binta tawagarta. masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin binta ibrahim da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sai julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti aisha mu'azu ce take muku sallama daga nan birnin washington dc ayi hutun ƙarshen mako lafiya